الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل موجفه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان شاء الله za اكن dora na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut mun kwana ƙarshen aya ta goma sha uku faɗin allah maɗaukakin sarki wala ya hamilun na askarahun wa askaran ma a askarihim allah ya ce kafirai za su ɗauki kayansu na laifuffuka a ranar alkiyama allah ya ce haɗi da wani gyara da wani ƙari ma'a afkalihim tare da nasu kayan wannan kayan da za su ɗauka ƙari akan nasu shine gudumawa da suka bayarwa wajen halaka ko lalacewan bayan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nusar da wani alkhairi to yana da ladan wannan nusarwan annabi ce kuma yana da kamishu ga duk wanda ya aikata alkhairin da ya nusar zuwa gare shi a ranar alkiyama annabi ya kace yace wanda ya kira ko ya nusar da mutane zuwa ga sharri to yana da zunubinsa na aikata wannan mummunan aikin da kuma da kuma kamishin da za a bashi na duk wanda suka bi bayan sa akan wannan abin har zuwa ranar alkiyama Allah ya ce wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yusarun kana za a yi musu tambaya a ranar alkiyama akan kire da karyan da suka kirkira suka gaya wa bayan Allah cewa su bi wata farkin su in ma ta ɓaci a ranar alkiyama da su iya ɗauka musu abin da za a ɗora musu Allah ya ce a wala ta jiru waziratun wuzira ukura Allah ya ce wata rai ba ta isa ta ɗauki abin da za a ɗora ma wata rai na laifi ba wa in kana min tsara habbatin min khardali ko da ko daidai da ƙwayar komai yana Eh, wa in tad'u mustalatan ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana zakurba Allah ce wadda aka dora wa laifukansa kayansa da ya je da shi na sharri a ranar alkiyama Allah ya ce wadda aka nauyayar da kayan inda zai yi kira ya yi roƙo wani ya zo ya taimaka mishi a ɗauka mishi wani abu a ciki la yuhmal minhu shay'un Allah ce wallahi ba wanda zai ɗauka mishi komai a ciki walau kana zakurba ko da kuma ɗan uwa ne na jini na kudda kudu saboda kowa zai da jika da Allah ya samu zama lafiya Allah ya samu na da rabuwa a ranar yamma. Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta goma sha hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين الله يسي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الله يسي عجيكا من أيك النبي نوح عليه الصلاة والسلام زوا بمتانيسا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما الله يسي يا زونا أشكنسو يا دعوة يا كرا شكرا دبو شكرا خمسين باب معناه ya yi da'awa ta shekara ɗari tara da hamsin fa a kaza kuma tufan Allah ya sai ruwan tufana ya zo ya halakar da waɗannan kafirai wa hum zalimun suna azzalimin su ba su canza ba wannan kira da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya musu bai sa sun koma da baya ba fa anjaynahu wa ashabas safina Allah ya sai muka tseratar da annabi nuhu alaihi salatu wassalam da kuma waɗanda yayi lodin su a cikin jirgin ruwa wa da Allah ayatan lil alamin Allah ya sai muka sanya wannan jirgin ha ya hudu ila asafina Allah ya sai muka sanya wannan jirgi wannan abin da ya faru na tseratar da su Allah ya ce ya zama aya wa'azi abin ɗaukar izina ga bayan Allah waɗannan ayoyi guda biyu su ne aka tattauna akan kisar annabi nuhu alaihi salatu wa salam a cikin suratul ankabut abu na farko da suke ɗauke da eh, ayoyin suke ɗauke da shi shine aikin annabi nuhu alaihi salatu wa salam shekara ɗari tara da hamsin ya yi yana kira zuwa ga Allah. Al'imamun Kurkubi ya ce, Sakon da yake cikin shekarun da annabi Nuhu ya yi yana da'awa da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani shi ne, mai da'awa baya taɓa iya samun nasara a akan da'awarsa, har sai ya zama yana da haƙuri da kuma juriya a kan abin da ya saka a gaba gare shi. Mun fahimta ko? Kaga idan ba juriya da dagewa da tsayuwa akan kafa ba ai waɗannan shekaru ba za a gama su lafiya ba yanzu za ka ga an fara kira zuwa ga Allah an fara da'awa a cikin karamin lokaci sai kaga al'amuran sun canza ko kuma an samu waɗansu nau'i na koma baya a cikin da'awar saboda rashin samun istikama ko kuma waɗansu ababa da za su iya kawo matsala wa tafiyar Yan uwa mun fahimta ko saboda ka annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yayi yana kiran mutane zuwa ga Allah abu na biyu shine shiriya a hannun Allah وما كان لنفس أن تؤمن إلا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله الله يسبب وتري لذلك إيمان تاسير بإذن الله شريعة shi kanshi ana neman sa ne a wajen Allah jama'a mun fahimta cikin addu'o'inka Allah ya dasar da kai da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ka samu tabbatuwa kafanka su tabbatu akan wannan shirya har kuma a wanye lafiya domin mutuwa akan sunna shine gamawa da duniya lafiya eh mutuwa akan sunna shine gamawa da duniya lafiya to mutum ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya tabbatar da digadigansa akan wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kuma ya gama da duniya to in ya gama da duniya a wannan tsari to ya gama da duniya lafiya saboda a cikin shekara ɗari tara da hamsin da annabi nuhu alaihi salatu Wa salam ya yi wa'azi a ciki mutane yan kaɗan suka yi imani da Allah kun ga imani sha'ani ne da Allah annabi ya ce urigat alayya al-umam an bijiro mini da al'ummomi da yawa annabi ya ce na gansu annabi ya ce na ga wani annabi mutanen da suke tare da shi ba su wuce bakwai ko takwas zuwa tara ba annabi ya ce akwai annabin da na gan shi da mutum biyu annabi ya ce kai na ga wani annabi da mutum daya wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad annabi ya ce kai na ga annabin da zai wuce shi kadan eh ka duba wannan asabul karya da Allah ya bada labari a suratul yasin din nan wadrib lahum matalan ashabal qaryati idza amal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وانا أصاب الكريا من ذنبك الله يتورع تسنك من ذنبك إذ أرسلنا إليهم اثنين الله يتمنى تورع دبدابي فعززنا أي قوينا بثالث الله يتمنى ce نقوكم ya zai taimaka musu annabawa manzanni masu da'awa manzanni uku amma abinda nasu ya tabbatar mutum ɗaya ne imani a mutum ɗaya ne imani a saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya zo ya yi kira zuwa ga Allah ya kuma doge akan wannan kiran kamar yadda ya ambata a waɗansu wurare yakan ce rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara دعوت قومي ليلا ونهارا فاجر سيني نساتي ساتي كو وتا وتا ما شي da a wata a wayannan shekarun lailan wa dare da rana ana da duk lokacin da annabi nuhu ya ga wata dama ta a kira mutum zuwa ga Allah za a kira shi da daddare ne da safe ne da rana ne yayi man to man yi abun gayya gayya an yi shi ta kowace iska ya kira mutane zuwa ga Allah abu na gaba fa akaza kuma tufanu wa hum zalimin tufana Allah ya ta zo ta halakar da su wannan kuma ita ce sunnar Allah tabbatacciya wanda ba ta canzawa duk wanda aka nusar da shi kan abin da shi ne alkhairinsa a duniya da lafiyarsa bai bi ba abin da annabinsa manzonsa ya zo da shi bai bi ba to abin da ke biyo baya bacin malam wannan sunnar Allah ce ba su taɓa canzawa ɗaya daga cikin alkhairin ilimi da ibn hajar yake cewa shi ilimi yakan ba ka kasan tsarin Allah ko ba za ka bi Allah ba amma dai za ka rayu kanka a waye wato shi Allah mana ya alaƙanta ya ya mutum da wadatattuwar mutum da sabon Allah ne ibn qayyim yake cewa Allah ya alakanta bawa ya walakanta a rayuwar duniya ya walakanta a ranar alkiyama da sabon Allah irin yadda Allah ya kulla alaka tsakanin wuta da kuna in baka taba ba in baka kone ba baka taba ba in ka taba za ka kone yace Allah ya alakanta bawa ya walakanta ya daidaita da saƙon Allah irin yadda Allah ya ƙulla alaka tsakanin fasawa da fashewa. Ka je ka ɗauki ice, ka bugi koyin ɗakinka, in bai fashe ba baka buga ba ne. In ka buga bai fashe, ya ce to mutum ya zama walakantacce, ya zama ya ƙasƙanta, ya koma da baya a rayuwa, Allah ya ƙulla alaka tsakanin wannan da sabon Allah. wannan sunnar Allah ce ba ta taɓa canzawa ba Allah bai taɓa ɗaga ma wani kama ba ba a taɓa ni ba in dai za ka yi laifi in dai za ka saɓi Allah wallahi daidai yake da ka raba goron gayyatan kar ka zauna lafiya in dai za ka saba ma Allah in dai sabon Allah na fi wallahi babu yadda za a yi ka zauna lafiya wannan sunna sallah ce kuma ba ta taba canza ba walan tajida li sunnati llahi tabdilan walan tajida li sunnati llahi tawila الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا النبي آدم عليه الصلاة والسلام جمعوا عبد الله بن abubuwa guda huɗu Allah ya yi su ne da ya ce duk abin da ba su ba Allah ya ce ma abin ne kun faifun alƙalaminsa da hannunsa yi alƙalaminsa al'arshinsa da hannunsa yi al'arshinsa jannatul firdausi da hannunsa yi jannatul firdausi abdullahi dan abbas ce kuma annabi adam da Allah ya yi annabi adam sai ya ce mishi ka je ka zauna a cikin aljanna aka mishi matarsa وقلنا يا آدم كن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يسير قلنا يا آدم مكتي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كذلك زونا da kai da matarka a cikin aljanna walwala ku ci yadda kuke so ku sha yadda kuke so bukatun ku su biya yadda kuke so Allah sai yake mishi wala ta qaraba hadhihi shajara amma da kai da matarka kar ku kusanci waccan itaciyar bata kula mina zalimi za ku samu kanku cikin waɗanda suka zalunci kansu duk doka da inda ake cewa abi Allah abi alqur'ani abi sunna wallahi don ku rufa kanku a fili amma in kun bi qur'ani da hadisi wallahi taimakon kanku kai ba wa Allah su kai ba dan ya zo ya ta wasu wasi wa annabi adam ya ta wasu wasi wa annabi adam Allah da kansa ya ce فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى karshe sai ga annabi adam da matarsa sun ci itace sun ci itace sun ci itace وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما أبيت السيكي عيسو biyun nan annabi da hawa Allah sai ce musu alam an hakuma an tilkuma shajara ba na hane ku ba daga wannan itaciya ba na ta ci ba wa aqullakuma ba na gaya muku ku biyun nan ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan makin ku ne annabi adam da matarsa ba su ce komai ba qala rabbana qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كان ربنا كوي أنصر بشكرا الله سكتي يا ربنا جميع ظلمنا أنفسنا الله من سكتي وإن لم تغفر لنا الله إن بك غافر تامنا وترحمنا الله إن بك أفوا كاجكم أكم ولا الذي لنكونن من الخاسرين الله نور سمي يا إن جيبك أفريبا Allah da kansa ya lakana ma annabi Adamu kalmomin tubar فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه annabi Adamu sai ya karbi kalmomi daga ubangijinsa ya tuba wa Allah Allah ya fataba alaihi an karbi tubarsa magana ya wuce Allah ce magana ya wuce jama'a wallahi bayan Allah ya ce sai ce annabi Adamu ya fita mishi daga aljanna Allah ba ka yafe ba ne magana ya wuce ya wuce Allah ya amma wallahi sai ya fita mishi gidan aljanna wa kawai sai da annabi Adamu a duniya annabi Adamu a cikin aljanna da ake ce ragadan ragadan in ka ji ana cewa ragadan ai ko da hausa ma sunan yayi kama da wani ara ragadan wallahi sai dai kai ma annabi adamu sai yayi noma ya ci abinci na na hawa da za su ci abin da suke so a aljanna sai da ya kai ma wallahi sai kai murku sai abin da za laifin ba an yafe ya wuce na rantsi da Allah in dai za ka saba ma Allah in dai za ka yi laifi wallahi ba tabon da za a yi a duniya ka zauna lafiya babu yadda za a yi ka zauna lafiya zaman lafiya baya alaka da sa'a ma Allah in kaga ana laifi in kaga ana laifi wai ana cewa gwamnatoci sun rikice sun rude ai ba su rude ba na rantse muku da Allah da yake sama mutanen nan ni na san ina tausayin makomansu wato kun san a sunnar Allah fada idan ya taso mafi munin fada Allah ya ga a fadan ka taba yara ko mata ku kiyaye wannan annabi ya yi magana idan ka shiryo tuwa tuwa da sunku idan ka ga zai taba yara ka kife idan ka shiryo sunku ka ga zai taba mata ka kife aka ce wallahi tun ana siyasar nefu tun siyasar nefu ba a taɓa wata siyasa da mata da ƴaƴansu suka fito suka fito kuma aka cuce su irin siyasar mu da ake a ba. Muna nan masallaci kuna sallan asubahi za ku je ku samu mata a wajen jefa kuriya. Wallahi tallahi ana sallan asubahi wata ƴaƴanta ba sa musu abin karyawa ba sa musu abincin rana sai bayan sallan magariba da dawo gida wata ta aihu abin wani ya zo ya juya abin ko ya ƙara kuri'a ko ya rage kuri'a zai zauna lafiya? ai in kafe ma zai zauna lafiya wallahi baka san ma annabi Muhammad ya zo ba wannan sunan Allah الله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ودعا لنا واجعل من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا كيد الله ke saurin ɗaukan mataki ya ji mata suna kuka ko yara suna kuka. Allah ya ce wa malakum da su tafi nuna fi sabilillahi wal mustafafina min ar-rijali wan nisa'i wal Allah ya ce kan me kuke zaune ba za tashi ku je ku karbo ga yara ga aga za mu tara na mu zo mu darasi akan yancin ƙananan yara da mata a musulunci kuji wallahi tallahi ko ƴaƴanka ne ka taɓa su ba za ka zauna lafiya ai rudewa wallahi ai ba su rude ba tukun na rantse muku da Allah da ya halice ni duk abin da ya sa ka ƙara kuri'a ko ka rage kuri'a abin da ka samu sai ya cutar da kai kuma billahi lalli ba za ka amfani shi wallahi ba za ka amfani shi wannan suna Allah ta rubuta tuntuni tuntuntuni tuntuntuni haka tsarin Allah saboda ka Allah ta annabi Nuhu alaihi salatu wa salam da ya zo ya yi kira waɗanda suka yi imani ba an kwashe su a jirgin ruwa ba yana daga cikin ni'imar da Allah yake nassanta mana إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الماء حملناكم في الجارية وأن تكونوا في إيمان الله وقاشيو أنا من ana mana wa'azi da su saboda duk tafarkin da za ka ɗauka ka ɗauka ma kanka tafarkin wannan Allah ya sunanta ma duk abinda da ka Allah ke zai yi abin ya ne ma'anar duk abin da ka shuka za ka girba wannan Allah ya ɗauka makansa, duk abin da ka bisne Allah ce zan mishi bayi sai ya fito sai ya fito sai ya fito ko ba ka san me mutum ya shuka a gonar ba in ka rage da ka dafa Qur'ani ya shuka ya ce ce ba ba gidan shuka ba ayyani abin da ka shuka shi zai fito Allah ya gaji. Amin. Allah yake fa anjayna sai muka tsiratar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa ashabas safina da kuma wayanda suka ɗebe a cikin wannan jirgin ruwan wa ja'alnaha ayatan lil alamin Allah ya sai muka sanya ta zama aya abin wa'azi ga dukkan talibai baki daya to Allah ya sa idan wa'azi gare mu وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ilayhi turda'un wa ibrahim allah yake kuma haka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam iskala li kaumihi shi ma yayin da yace wa mutanensa ubudullaha wa taqu ku bauta ma allah ku kiyaye dokokin allah duk wani annabi da ya zo duniya wannan shine abin da yake fara kiran mutane zuwa ga manufar da ta sa allah ya halicci dan adam don shi shine don mutum ya bauta ma allah manufar halittarka shine don kai addini manufar halittarka shine don kai addini duk wani abu da za ka yi a rayuwar duniya ribar kafa ce amma manufar yinka halittarka shine don ka bauta ma Allah da ya halice ka ai ko annabi nuhu a cikin suratu nuhu da yazo ya fara kiran su abin da ya fara kiran su ani ibudullah wattaquhu wa aqimuna Ani ibudullah yace ku bauta ma Allah wanda ku ku kiyaye dokokin Allah wa atiun sannan ku yi da ya Allah jama'a mun ga saboda annabi Ibrahim da yazo kira mutanensa sai ya ce musu ubudullah wattaquhu ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi ne mafi alkhairi gare ku Allah ya inda kun sani inda kun sani to da bautan Allah da kiyaye dokokin Allah Allah ya da shi za ku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun inda kun sani Allah ya to ku rike bauta ma Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah ya shi ne mafi alkhairi gare ku sai annabi Ibrahim ya ce innama ta'buduna min dunillahi awsanan waɗannan ababa da kuka rike kuke bauta wa koma bayan Allah kuke bauta musu koma bayan Allah gumaka ne al'autan jam'i ne na alwasanu alwasanu shine duk wani abun da za a rika a bauta mai koma bayan Allah idan an ce as shi kuma wanda za a sassaka a siffar mutum ko saniya ko wani abu koma bayan mutum amma idan an ce alwasan idan bishiya ce alwasan idan daki ake bauta mishi koma bayan Allah alwasan annabi ibrahim ya ce musu innama ta abudu ne min dunin lahi autanan waɗannan ababa da suka rike suke bauta musu kuma bayan allah dukkan su ta ne la yamli min lahi haka ne ko wa tatlukuna ita sannan kuna kirkiran kire ne ma'ana yanzu abin da za a bauta mishi ma sai kun kirkire shi sai kun sassako shi to duk abin da kuka rike koma bayan allah kire ne ba gaskiya ba ne. kun kirkira ma allah ƙarya ne innal ladina ta'buduna min duniya. Lallai waɗannan ababa da kuke bautan su kuma bayan Allah la na lakum rizqan Allah ce wallahi ba za su iya mallaka muku kowane irin arziki inna alladhina ta'buduna min dunillahi Allah ya ce waɗanda kuke bautar su koma bayan Allah la na lakum rizqan Allah ya ce wallahi ba za su iya mallaka muku kowane irin arziki ba fa batagu inda Allahi rizqa تقديم ma haqqu التأخير inda jerin larabcin رسول jera sai ka ce الرزق عند inda Allah sai ce fafta gu inda lafiyar rinka ka nemi arziki a kun Allah kawai in mai gida ne zai mutu ko ba zai mutu ba duk abin da ka rike idan ba Allah ne, abin zai tafi duk abin da ka rike idan ba Allah ba bane jama'a dole mai godiya ma Allah akan ni'imar musulunci da yamma abin da ake bukata a musulunci ka rike Allah wannan dalili yasa kaga an hana guru an hana raya. saboda kar zuciyarka ta rataya da wani abu wallahi kuma bayan Allah akwai wahala jama'a duk lokacin da zuciyarka wajen jawo alkhairi ko tunku da sharri wani abu ya yi ta'asiri a ranka to za ka bautu a duniya kuma ba za ka rabauta a lahira haka ne ko lokacin da Allah ya sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fara kira zuwa ga Allah Allah sai ce to amma kafin ka fara wa'azi kai musu wani tambaya قل أفرأيتم ma. الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات رحمة هل هن كاشفات هل هن كاشفات أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل الله يكيد من ذلك الله سي أفرحيتم قبل لاباني in aradani Allah bi durrin afara'aytum ma ma ma tad'una min dunillahi ku bani labari waɗannan ababa da kuke bauta musu kuma bayan Allah in aradani Allah bi durrin idan Allah ya nufi da wata cuta har kun ta shi mata turi da suke yayi wannan cutuwar da na samu daga mahalicina suka ce a'a au aradani bi rahmatin to idan Allah ya nufe ni da wata rahama wata jin kai hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahmatar suka ce a'a kul Allah ya tuka ce musu la. Allah ya ce jama'a ku ji ma yaftahi Allah lin-nas min rahmatin fala mumsika laha Salamun mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Allah duk abin ya bude wa mutane na rahama Allah ba wanda yake sai tsare wa ma yumsik Allah ya ce abin da Allah ba sai fito wannan abin bayan Allah da ba shi yasa Annabi Ibrahim da yake karatu ka san in ka ji Annabi Ibrahim da ma maganar tauhidi ne shi annabi ibrahim tun kai ya zama annabi ibrahim ne Allah sai ya mishi in kayo ta hanya ta hanyar al'ayatul kauniya yadda abubuwa suke faruwa annabi ibrahim idan ya kalli dutse ya ji girman dutse sai ya ce to wannan dutsen wa ya kawo shi sai ya ga duk garin ba wadda a hankalce zai iya ɗauko dutsen ya kawo shi to kuma akwai wanda zai ba da tarihin lokacin da dutsen ya tsiro ta hanyar wannan tadabburi mun gane annabi ibrahim sai in kai shirya jama'a mun fahimta Allah ce wala kad atina ibrahima wala qad atina wa kunna bihi alim min qabl wa kunna bihi alimin Allah ce wala kad atina ibrahima rushdahu min qabl mun ba ma annabi ibrahim shiriyarsa tun tun tuni inji Allah wa kunna bihi alimin Allah ce muna da ilimi game da annabi ibrahim annabi ya dinga bibiyar abubuwa idan ya kalli abu sai ya tsaya tunani a kai suna ta manzon Allah tafakkaru fi kalkin lahi annabi ya ku dinga tadabburi a'idukum أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد الله أن تقوموا لله مثنى وفرارا ثم تتفكروا Allah ya ce ku je ku haɗu biyu ka zauna da kai da abokinka ku tunani wa ko ɗaɗɗaya ka je ka zauna Allah ya sun mata tafakkaru ku zauna ku tunani ka kalli yadda addinin musulunci ya zo ka kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa shiriyar ka kalli yadda tsarin addinin yake tafiya Allah ya ce ai gaskiya za ta bayyana maka Allah ya ce ta irin waɗannan tunani Allah ya sun kayar da annabi Ibrahim annabi Ibrahim tun bai gane ta ina alƙibla take ba idan ya kalli rana sai ce a to ga ubangiji na falamma danna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما دن عليه الليل لوقت ذكر يرفع النبي إبراهيم رأى كوكبا سيغا توراري أسماء قال سيتي هذا ربي والنشير شيري أبجدنا فلما أفل لوقت ذا أسبات تشغى يغا توراري سنبتي قال سيتي لا أحب الآفلين بذن ركي من جدا دوترم بايا نعم yace ba ni son mai kushewa duk wanda wata ran bayi nan ko bayi kan kujeran annabi ibrahim yace ba ni gani kawai yayi bai kamata mai gidansa ko wanda zai rike ya zama akwai lokacin da bayi nan ba وتوكل على الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت الله يتكذو جرى جرى يين من كفاية مطوع شو كمان كذا كده الله أكبر مالك إذا النشاء يشاء الدين الدين مدرسة فكيرة annabi ibrahim ya ce musu ta abu na min dunillahi waɗanda kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah la na lakum rizqan ba za su iya mallaka muku kowane irin arziki ba sai ce fabtagu inda Allahi rizqa ku nemi arziki kawai a wajen Allah wa abudu ku bauta ba Allah washkuru lahu sannan ku yi mishi godiya akan nimomin da ya da su ilay turzaun gare shi za a maida kun ja tunan nabi zai gamsu sai Allah ya wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma ala rasul illa al balagh al wa in tukazzibu idan kuma kun karyata faqad kazzaba umamun min to akwai al ummomi jin da suka karyata kafin ku wa ma ana rasuli illa al-balagul mubin kuma babu wani abu da ke kan manzo in ba isarwa kololo ba ma'ana yayi bayani cikakken bayani sakon da aka aiko shi da shi to babu wani abu na wajibi akan manzo in ba isar da sakon da aka aiko shi ba maganan yaya za a yi wannan sha'ani ne na Allah me zai biyo baya wannan sha'ani ne na Allah waye zai yi arziki waye ba zai yi ba wannan sha'ani ne na Allah amma abin da ke wajibi akan manzo shine ya isar da sako isarwa gamsashi amma in kun karyata wannan kuma tsakaninku da mahalicci sai Allah ya ce أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله يسي أولم يروا كيف يبدئ الله لخلق ثم يعيده الله يسي باي بس كل بني باسا غني كيف يبدئ الله لخلق يد الله يسي فارد حديثة الله يسي كتايا كجا يد الله يسي فارد حديثة Allah ya ce الله يكفي هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان حين من Allah ya ce bai مذكورا zaki wa بسبب adam ba. wani lokaci a cikin rayuwa wani dogon zamani da ya shuɗe a kan ɗan adam wadda shi ɗan adam a wannan lokacin ba abin ambato ba ne ba a san shi ba Allah ya ce ba a taɓa wannan lokacin ba jama'a mun fahimta hal ata ala hal bi ma'ana kadi ata ala insani hinu min ad-dahr Allah yake ai ya zakke wa dan adam wani lokaci mai tsayi lam yakun shay an makura da a lokacin ko an zo gida ya ba a kirgawa da shi a lokacin ko an zo ka so a gidanku ba a kasawa da kai Allah ke ba a tsayin wannan lokacin ba ayi Allah kadai ke kula da kai a ina kake ta yaya kake Allah kadai ke gudanar da kai lokacin da ke cikin mahaifiyarka Allah kaɗai ke ba ka tallafi da gudunawa Allah ya tuna kula da kai a wancan lokacin ma balle a yanzu a lokacin ba wani wanda ke tallafi a kanka duk wanda kake ganin ka ne ko kake ganin in bayi nan za tozar tozarta Allah ya ce wai ba a taɓa wani lokaci da ba hannun kowa a kanka ba yanzu in kana ganin an yi yawa a kanka Allah ba Allah ya sa mu wani lafiya ka san ɗaya daga cikin matsalar da ɗan siyasa suka samu da Allah ke musu wadatun su an ankara ba Wato shi Allah jiji da sai da isa shi. kun gane magana shine alkibir yawo فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد تقدير ما أبو تاكيد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سيكي وله الكبرياء في السماوات والأرض jiji da isa Allah ya ce na wani ni kadai a sama da ƙasa waye isasshe Allah wallahi kawai ka ji wai ku yanzu in ciyaman da kuke so ya yi shi zai yi wadda ba su so ba zai yi ba kujeran Allah ce ba to su a wautarsu a ransa abin da yake ji wadda suka daga shi ne kawai da a shi in sun so su karya ka za su karya ka in suna so su daga ka su daga ka to ba ka fito ka faɗa ba ka ji wannan abun a ranka ka ɗauki matsayin Allah ne na rantse da Allah sai Allah ya wadata wannan kujeran idan kujeran gwamnati an taɓa gwamna na ci a lokacin wata kirkana firamare shi waye ɗora shi haka ne ko ba ka ba idan kujeran shugaban ƙasa ne an taɓa shugaban ƙasa a lokacin da wancan shugaban kasan ke ci kai kana firamare shi wa ya dora shi to ko a gidanka ne in za ka yi fada ka yi fada don gyara kar ka yi fada don isa kar ka daga ce mata ka ke cin sanni a kai ba kowa bane za a maka yawa eh kan haka da ke ai mu ne wanda kuma suka raza suka raza na shi wa yukawifuna ka bil ladina min ai wannan abu ai so da ai na ai sai ka yana magana kamar waɗansu alloli ne sai ina ai abu ai ai sunu na ai sunu kafa amana ba ku ga yadda aka wanta kalar da fir'auna ba ba komi ba komi struggling must continue struggling must continue gwagwar mayata ta ci gaba da yi Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce a walam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa Allah ya ce shin ba su gani ne yadda Allah ke farar da halitta yadda tsirrai suke fitowa yadda Allah ke samar da jarirai na mutane da dabbobi yadda bishiyoyi da sauran halittu Allah ke faran halittarsu sun mai yuƙi da musa lai sake farfadar da su bayan sun kekashe sun bushe ƙasa ai ta kan mutu wa taral arda qamidata حامدة بمعنى ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج التي وترى الأرض حامدة أي ميتة Allah ce za ka ga kasa a kekashin ta ta zo shi a macen ta yadda duk abin da ka shuka a cikin ya ta fa idza anzalna alaiha alma Allah ce da zaran mun saukar da ruwa akan ta da tazzar har harrakat Allah ce sai ta motsa wa rabat sai ta kumbura wa ambatar min kulli zawjin matin wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat yace innal ladhi ahyaha la muhyil maut Allah ta babu ne da abubuwa su faruwa mun bubbuka misalai da yawa da Allah mutane ma ya kashe ya taya mutane ma ya kashe su ya taya da su wannan ke tabbatar da za a yi tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya inna zalika ala Allah yasir hakan abu ne mai sauki a wajen Allah kul Allah yace ka ce musu siru bil ardi ku yi tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa bada al khalqa ku ga yadda Allah ya fari halittu zaka je ga mutum ne ga sanan kai mutum ne shi mutum ne abinda kake ci baya iya ci abinda kake ci baya iya ci maganar da yake ba ka ci maganar da kai kake yi bayi amma mutum ne kamar ka Allah ya ku yawo ku je ku ga yadda nayi halitta launin fata harshe kowane irin yanayi Allah ya ku ga yadda Allah ke fara halitta haka kuma zai gaba har ya mutu da yake yaren ka ba kuma ya shiga mota ya yi aure ya yi angunci ya yi soyayya haka ne summa Allahu yunshi'u nash'atal akhirah sannan Allah shine zai tayar da farfadarwa ta daban ma'ana Allah shine zai sake tayar da bayi a tayarwa ta daban shine tashin da za a yi a gaban Allah ranar kiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai da komai yu'adhibu man yasha wa Allah shi ke azabtar da wanda ya yake so daga cikin bayi ma'ana yakiru liman yasha wa yu'adhibu man sha. Allah yana gafara da wanda yake so yana azabtar da wanda yake so bisa adalci irin nashi wa ilayhi tuqlabun ga Allah akan mai da ku bayan gama rayuwar Allah ya samu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muka anta mu kwana anan sai wani satin Allah ya mu zo mu dora subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amin. Amin. wasu suna ya so a hana a kira su hana abin da Allah ya hana su sai ga mutum ya mutu wace haka to da yake wata sai ka huta na rayuwa amma yadda ya ji ya ma sha hanta da kuma sai ga wata hayoyi Allah ka kai saboda ya san kowa ya sai ga mutum ya ji wata ya ma sha hanta ne ko gaba ɗaya sa daga shi sai ɗan matansa na wani abu eh, eh, eh, abin da malai ke faɗa wannan magana ce ta gaskiya waɗansu za ka gan su kamar mutanen kirki ko dai kamammu waɗanda ba su afka masu haɓin Allah ba amma lokaci zuwa lokaci sai ga mutum na satan kafa yana saba ma Allah wato ita rayuwa ba ta da aminci rayuwa ba ta da aminci za ka iya a daidai wannan lokacin da kake cikin sabon Allah mutuwa ta zake maka idan za a karfi ranka da ama flashin a wayanka ne an yi ta zake maka. saboda ka abinda ma da yake faɗa shine a ja hankalin mutane su daure su fi karfin son zuciyarsu fa amma man kafa rabbi ne. wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah ce duk wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya cire tsayuwa a gaban Allah ranar alkiyama ya daure ya hana zuciyarsa abinda da take so na sabon Allah to aljanna ita ce makomansa Allah ya samu a ciki Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين امين